kika wannan labulen ɗaki mai kyau haka ga kyalli? Oh, an Salma har da santa carpet. Ƙanwata a shagon Alhaji Armiya Usoja wanda ke kofar gabas a sabuwar kasuwa Sokoto kusa da titin Kwanni. za ki iya samun manya-manyan barguna na ji da faɗi, santa carpet, labulayya ɗinkakku da na yanka, hijabai da daddumar sallah, karafan labulayya tabarmi haɗi da mofofin goge-goge za ki kuma iya tuntuɓar armiya a lambobinsa kamar haka sifili takwas ɗaya hudu uku biyar shida sifili biyar shida shida ko kuma sifili bakwai sifili shida tara biyu takwas shida shida tara shida. anti don allah kin ga aure na ya kusa ki ce ya je shawon armiya ya yau mun sayayya.